kamfanin samar da man fetur na najeriya ya jima yana shaidawa 'yan kasar cewa ya yi tanadin isasshen man fetur da zai wadaci bukatun 'yan kasar na tsawon lokaci sai dai dakon man fetur ne wani lokaci ke fuskantar kalubale abin da yasa ake samun dogayen layuka da kuma tsadar man a wasu sassa na kasar su kuwa da dillalan man 'yan kasuwa sun jima suna kokawa a kan cewa gwamnati ba ta biyan su kuɗin dakon man yadda ya kamata abin da yasa suke biyar bashi na biliyan nerori to har yanzu dai zancen bai sauya ba domin yanzu haka suna kan tattaunawa akan ɗaukar kowane irin mataki domin ganin sun samu fita daga yanayin barazana da suka ce suna fuskanta. Sirajo Yahaya ba shine shugaban kungiyar dalalan man fetur na Depot na Gusau ya ce wata goma sha ɗaya kenan ba a biya su kuɗin dakon man ba. Samfara, Sokoto, Kebbi da kuma wani bari daga cikin Katsina. biyar bashin da ya kai over 40 biliyan naira. Mutane na magana za mu shi yajin aiki za mu shi yajin aiki ko ba mu sai yajin aiki ba mu aikin namu ya kai kan shiga yajin aiki a yanzu abun da muka lissafin abun yajin aikin ya ma fara kamar wani strike maganar wani abu na sasanci ko an adawo daidai to tura ta kai bango ɗayan biyu ne su biya mu kuɗaɗenmu mu ci gaba da ayyukanmu yadda ya kamata to sai dai wasu jama'a na ganin su ma dilallan ba za su rasa nasu laifi ba abinda kuma ɗaya daga cikin su ya shaida cewa su ma fa suna da gudunmawar da za su bayar wajen samarwa talaka sauki sunana Alhaji Sirajo Abu Kure Sokoto from our side za ka ga cewa wasu ni from my belief ka ɗauko man nan ka haska ka ce gwamnati za ta biya kuɗi kuma ka kise da shi a 165 to gaskiya ka yi zalunci gwamnati da kuma su makitas a yi ƙoƙari a adalci ga dukkan al'amura Allah duk zai tambaye mu dunnan ba nan za mu tabbata ba Allah zai tambaye mu in mun hukuma alƙiyama da abin da kai in kai aikin kwarai za ka ga sakamako in kuma ka sharri wannan kuma za ka ga sakamako to ko yaya an ƙasa ke kallon wannan lamarin sunana mai nasara Umar Shuni muna tunanin cewa ba daga laihin dillallan nan na mai ba daga lahin shugabanni ne don kaga inda an ba su su da duk wannan al'amarin bai kasancewa haka Suna na shehu bude da duk abin da ke faruwa Najeriya daga halin shugabanni ne shugabannin Najeriya ba suna hawan mulki don su neman matalaka mafita ba su ma dillalan man suna da matsala saboda idan suka je da kun mai suka je refinery aka zuba musu mai lita dubu za su kawo lita ɗari biyu sai su wuce da lita ɗari 800 makwabtanmu alhali muna da bukata so abubuwa ne sheri ne ke bugun sheri amma gwamnati ta hilehi ba abin da ya buwaye gwamnati akasarin lokuta duk aka samu wata a tsakanin hukuma da ƙungiyoyi na kwadago ko na 'yan kasuwa daga ƙarshe talaka ne ke shan ukuba kuma ba zai iya hana faruwar hakan ba abin da ya yasa suke ganin yana da kyau kowa ya yi adalci ga haƙƙin da ya rataya a kansa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya